kada mu je wajen taro ne gurin manyan mutane a zo ana neman kayan mutane ana rasa kaga bai kamata ba tsakani da Allah ba to kuma ka zo da magana to to gaskiya ba zan yarda da wannan abun ba idan na ji a wajen ɗaurin auren an sami irin wannan matsala mu gama cin kwalliya saboda Allah da Annabi a ce ba za ta fi da mu ɗaurin aure ba an mana adalci kenan Hajiya Talatu ikon Allah ta kawar ki lafiya an zo daga ƙauye an fa 'yan binni morewa Aliko ya kuma na ji kana yin maganar aure a nan gurin amma yanzu in ji kana kana kira wata wata budurwarka ta ce ka bata naira dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu ka bata kuɗin ɗinki kawai sai ni dan na ce a ara min a cikin kuɗi na zan bayar sannan ka ce ba za ka bani ba to yanzu ma sai ka tafi ka je duk inda ka je ka same ta ta baka miliyan biyu ka biya bashi yanzu ma ka je ka neme ta ta baka tuwa tuwa ka duk ta tattaro yanzu ta dawo kaina da ka ji dugu dugu in ka ji garin ya daure maka kawai sai ka yo guri na kana cewa in baka kuɗi to ba zai yi ba ba kuɗin bitalmani bane ba